ya riga dama ya shirya komai lokacin da aka je kai amarya shi ma sai ya bi bayan motar kai amaryar suka shiga gidan tare bayan an kai amarya sun tafi 'yan sayan baki ma sun tafi daman yana cikin gidan ne ya samu wani ɗan lungu ya tsaya da motarsa ba wanda ya gane yana wajen da yake gidan ƙato ne to yana ganin lokacin da abbas ya raka 'yan sayan baki ya shiga cikin gidan ya laɓe a wani wajen yana neman hanyar da zai gudu da ni sai aka yi sa'a abbas ya shiga toilet yin wanka yana shiga kawai sai ganin ya shamsu na yi a gabana hakika na firgita a lokacin don ban taɓa tsammanin zan gan shi ba a wannan lokacin da ya ga alaman na ji tsoro ya ce min in yi shiru da baki na kan na yi magana muka fita falon muka je wajen da ya fakin din motarsa ya ce in kwanta a gidan baya kar mai gadi ya gama ci a mota ya yi zargin wani abu na kwanta muna zuwa a wajen mai gadi ya yi shamsu ya ce ya buɗe masa gate bai yi gadama ba ya buɗe mai gate ɗin muka tafi ya kai ni gidan abokinsa bayan kwana biyu muka bar kasar muka taho dubai to kaji yadda aka yi na bar mu to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba dogon numfashi abdullahi ya ja alama ya yi mamakin wannan lamari ta ce don allah bana so ka faɗa wa kowa inda nake ka san iyayenmu idan suka samu labari ya shamsu ya gudu da ni ba ƙaramin cin mutuncinsa za su yi ba don allah ka rufa mana asiri abdullahi ya ce naji ba zan faɗa wa kowa ba amma zan kira ya shamsu mu yi magana da shi akan ya sanar da iyayenku gaskiyar lamari saboda ya kwantar musu da hankali ya sanar da su kina wajensa don hankalinsu ya kwanta Hane ta ce ya abdullahi kada ka ce da ni kana so in koma gidan abbas ya ce ki fahimci manufa ta haniya ba wai na ki koma gidan abbas ba ina so ya sanar da su abba cewa kina wajensa don hankalinsu ya kwanta ke kin fi son a bar iyayenki cikin damuwa ta ce ba na so amma a bari ko za a sanar da su inda nake ba yanzu ba sai nan gaba shi ma ya shamsun ai ya ce zai sanar da su gaskiya amma sai ya fahimci sun janye magana auren abasu a kaina sannan zai bayyana gaskiyar lamari abdullahi ya ce shikenan aniya zan kira ya shamsu mai magana aniya ta ce to kaka suka sha hira sosai ita da abdullah ya kuma kwantar mata da hankali akan ta ci gaba da yin haƙuri ta ceto suka yi sallama to bayan kwanaki bakwai abdullahi yana zaune a falon hajjiyarsu suna hira hajiya bilkisu ta kalli ɗan nata ta ce masa ranar alhaji zakari da alhaji sani sun zo wajen alhaji wai sai ya fito musu da yarsu haniya suna zargin mu muka ɓoye musu ya saboda rashin tunani irin nasu wannan ai hauka ce banda abinsu ya za a yi mu ɗauke musu ya abdullahi ya ce rabu da su hajiya gaba ɗayansu wallahi da ba abu ne yake hanawa ba da tunin mun yi maganinsu tunda ba su da kirki ta ce a a abana a rabu da su da halinsu sai ta can in sha allahu sa yi sa gama duk abinsu za su yi su kyale mu ya ce wallahi hajiya na san inda haniya ta tafi sai hajiya bilkisu ta zari ido ta ce bana kada ka ce da ni da sa hannunka akan guduwar haniya ya ce a'a hajiya babu sa hannuna kuma ke san ba zan aikata hakan ba ta ce haka ne na san haka abdullahi ya ce mata haniya tana gidan ya din can dubai hajiya bilkisu ta zari ido tana mamaki ta ce yanzu daman shamsuddin ya ɗauke ta ya ce ko shakka babu hajiyanmu ya shamsuddin ya ɗauke ta ta ce tuwa ka ga irinta suna ta bala'in mu fito musu da yarsu ashe ma ɗansu ya ɗauke ta idan suka samu wannan labari sa ji kunya abdullahi ya ce ajiye mu waɗannan mutanen kunya suka sani ai san ba su da kunya da suna da kunya da ba su yi muku wannan cin zarafin ba hajiya bilkis ta ce allah ya kyauta abdullahi ya ce amin sun sha hira da abdullahi rana asabar da yamma abdullahi yana tsaye a jikin motarsa sai ga abbas ya zo ya yi fakin ɗin motarsa a gaban abdullahi ya fito cikin motar a fusaci ya tsaya a gaban abdullahi yana faman huci kamar zai da ke shi abdullahi bai ce da shi uffan ba ya tsaya yana kallon ikon allah ya ga abin da zai yi masa abbas ya nuna shi da ɗan yatsa ya ce kai karamin ƙwaro ina son ka san ko ni waye abbas idan kana takama da rashin mutunci ni dinnan da ka gani na dame ka na shanye don ni ba a kawo man wargi ka bar duba dangantakar da take tsakaninmu da kai ba shi zai sa in fasa karta maka rashin mutunci ba na baka kwanaki biyu ka fito min da matata kuma ina so ka sani idan wani abu ya sami matata wallahi tallahi sai ka gane ba ka da wayo ina fatan ka ji abin da na ce da kai abdullahi ya kalle shi murmushi ya ce kai abbas saurara mun ina so ka sani ni abdullahi ba wai tsoronka nake ji ba ka bar ganin iyayenka suna yi wa iyayena rashin mutunci ina kyale su to ka sani ba wai tsoronsa ake ji shi yasa ba mu ɗauki mataki ba a'a illa iyayenmu suke hana mu mu ɗauki mataki saboda sun mayar da su shashashai waɗanda ba su san abin da suke yi ba kuma nan gaba za su zo su yi nadamar abin da suka aikata. ba zai ji zafin magana da abdullahi ya faɗa ya taso wa abdullahi tamkar zai da ke shi abdullahi shi ma ya taso masa da abba zai fahimci lalle shi ma abdullahi gwani ne ba zai raga masa ba ya kalle shi ya girgiza ka ya ce lalle ne yaro zan yi maganin rashin kunyaka za ka san ni kai wa rashin mutunci abdullahi ya ce kai waye da zan ji tsoronka ba na shakkar abin da za ka yi min ko kaɗan ina jiran ka. Abaza girgiza kai ya ce ba komai yaro da ni kake magana. Abbas ya shiga cikin motarsa a fusace ya tafi. Bayan tafiyar Abbas, Abdullahi ya tafi gida ransa a ɓaci yana shiga gidan suka yi karo da hajiyarsa. Ta kalle shi ta ce, "A'a, bana har ka dawo daga unguwar da ka ce za ka je?" Ya ce, "Na dawo hajiya." Sai ta kalle shi sosai ta ga alamar fuskarsa babu walwala. ta ce abana me ya bata maka rai naga kamar ranka ya ɓaci abdullahi ya kago murmushi ya ce ba komai Hajiya. ta ce a a abana ba ka ɓoye min komai naka sanar da ni abin da ya faru da kai me ya faru abdullahi bai ni ya faɗa wa hajjiyarsa abin da abu zai yi masa ba to ganin idan ya ke faɗa mata za ta shiga damuwa ya sa yanke shawarar faɗa mata ya san halin hajjiyarsa san ba ta so ta ganshi cikin damuwa yanzu ta damu kanta hajiya bilkisu ta katse masa tunani da yake yi ta ce abba na sanar ni abin da yake damun kama na kaji ina sauraron ka abdullahi ya kalli hajiyarsa yana farin ciki ya ce kwanta da hankalin ki hajiya abbas ne ya zo yana faɗa min magana akan ɓacewar haniya wai idan ban fito masa da matarsa ba zan ga abin da zai faru da ni zai min rashin mutunci ni kuma na ce masa duk abin da zai yi ya je ba na shakarsa ba na tsoronsa ya faɗa mata komai yadda suka yi da abbas hajiya balkisu ta ce inna lillahi wa inna ilaihin raji'un ya allah ka yi mana maganin waɗannan mutane allah ka gani ba ma ƙudurinsu da sharri sai alheri allah ka kare mu daga sharrinsu hankalin hajiya balkisu ya tashi abdullahi ya fahimci hankalin mahaifiyarsa a tashe ki don haka ya ce hajiya shi yasa ba na son sanar da ke irin waɗannan abubuwa saboda kar hankalinki ya tashi ki kwantar da hankalinki hajiyanmu ba abin da zai faru da mu sai alheri kar ki damu ta ce dole in damu a bana sun sa mu a gaba muradin mutanen nan su ga bayan mu ya ce to Allah ya fi su hajiya ubangiji zai kare mu daga shirinsu. su hakika abdullahi duk lokacin da ya tuna abin da haniya ta ce wa saratu yana jin haushinta sosai wai su ne mayu ita da kanta haniyar take iya faɗa masa maganar bai yi tunanin zai kuma sauraron haniya ba ko ya faɗa mata magana mai daɗi sai gashi ya huce ya tsaya ya saurare ta kuma da ya zauna ya yi nazarin maganar saratu sai ya ce anya kuwa ba saratun ce ta shirya wannan magana ba don ganin ta haɗa su wata zuciyarsa ta ce masa idan haniya ba ta faɗa wa saratu wannan magana ba ta ya za a yi ta sani ko shakka babu wannan magana a bakin ya ta fito abdullahi ya ɗaukar wa zuciyarsa zai yi maganin wannan matsalar to haka ya kasance Haniya tana kiran Abdullahi a waya kullum wani lokacin idan ya ga dama ya ɗaga kiran nata wani lokacin kuma ya ki dagawa ko ta kira. Haka za ta gaji da buga masa wayar ta haƙura Hakika Haniya ta shiga damuwa sosai a dalilin canza mata da Abdullahi ya yi. Nan ta fara tunanin Abdullahi ya samu wata budurwar shi yasa yake mata wulakanci yanzu. Hakika bata taɓa tunanin Abdullahi zai mata haka ba. ko a mafarki aka ce abdullahi zai mata haka ba za ta taɓa yadda ba sai ga shi ido biyu abdullahi yake mata haka duk irin tashin hankalin da ta shiga saboda shi ta ki jin maganar iyayenta duk irin so da kaunar da iyayenta suke mata da gatan da suka nuna mata ta ki jin maganar su ta ce ita abdullahi take so amma shine zai mata haka ta ce shi kenan ba komai halaccin da abdullahi ya yi mata kenan ba komai aniya ta yi kuka ta share hawayenta ta yanke hukuncin za ta kuma kiran abdullahi a waya don ta ji dalilin da ya yake mata haka idan wani laifi ta yi masa ai ya faɗa mata mana ta ba shi haƙuri to zara matar ya shamsu ta shigo ɗakin haniya ta yi mata sallama aniya tana kwance a kan gado ta lulluɓa da bargo kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci ba ta jin daɗi to bayan haniya ta amsa sallama zaharan ta isa wajenta ta zauna ta kalle ta ta ce haba haniya me yake faruwa da ke kwanaki biyu kin rage walwala kin ki cin abinci kuma na tambaye ki ko ba ki jin daɗi ne ki je asibiti a duba ki kince da ni lafiya ki kalau haba niyya yanzu akwai abin da zai dame ki har ki kasa faɗa mun cikin sanyin murya haniya ta ce anti zara oke kan kin san idan akwai abin da yake damuna zan sanar da ki ba zan ɓoye miki komai ba ta ce haka dai kika ce idan ba haka ba ne sanadani abin da yake damun ki. haniya ta yi ƙasa-ƙasa da murya ta ce mata ba na jin daɗin jikina shi yasa kika ganna hakan ta ce yanzu aniyar rashin lafiyar ma sai kin ɓoye ba za ki faɗa ba don a nema miki magani ai ciwo ba a ɓoyonsa tun jiya nake fama da ke ki sanar da ni abin da yake damunki kika ki faɗa min kika ce lafiyar ki galau ta ce anti na yi tunanin zazzabin zai sake ni shi yasa ban faɗa miki ba zara'u ta ce allah ya kyauta shamsuddin yana dawowa gida matarsa ta sanar da shi rashin lafiyar haniya ya ce allah ya sauwaƙe gobe idan allah ya kai mu za a kai ta asibiti don a duba ta ya shiga har cikin ɗakin ya yi mata sannu gari na wayewa suka je asibiti gaba ɗayansu har da zara'u matar shamsuddin likita ya duba ta ya rubuta mata magani suka dawo gida to saratu kuma ta dage da bin bokaye da malamai don ganin ta mallaki abdullahi hakika abdullahi sau da yawa yakan ji saratu tana faɗo masa a cikin ransa ya rasa dalilin da yasa yake yawan tunanin haniya gashi yanzu idan saratu ta bugo masa waya bai san dalilin da yasa ba baya kin daga kiranta a kowane lokaci in ta kira wayarsa sai su sha hira abunsu ita kanta saratun tana mamaki yadda abdullahi yake hira da ita hakan nan ta kama munna hakarta ta kusa ta cimma ruwa abdullahi yana kwance a ɗakin hajjiyarsa wayarsa tana ta kira alamar an bugo tun da ya duba ya ga alamar lamba hannu ya ce kawai sai ya ɗagawa ya ajiye wayar ta yi ta kiɗa hajiya bilkisu ta kalle shi ta ce abana ba kiranka ake yi a waya ba don me ba za ka ɗaga ba wulakanta mutane bai da amfani kaji ka bar yin haka kaji ko abdullahi ya ce shi kenan hajiya zan daga idan an koma bugowa ta kalle shi ta kuma cewa wai da dawa yake bugowar ya ce hajiya hani ya ce ta dame ni ni na fi son ta rabu da ni kowa ya harkarsa ta je ta yi abin da iyayenta suke so ta yi musu hajiya su ta kalle shi ta ce subhanallahi abana kai da kanka kake iya faɗin wannan maganar ban ji daɗin wannan maganar da ka faɗa ba abana ban san ka da rashin halacci ba me yasa ka canza halinka hakika idan ka ce sakamakon da za ka yi wa haniya kenan baka kyauta mata ba kuma allah ba zai kyale ka ba kana kallon yadda ta saba da iyayenta duk saboda kai yanzu ka ce za ka juya mata baya gaskiya baka kyauta ba hajiya bilkisu ta yi ta masa faɗa jikin abdullahi ya yi sanyi ya ce wallahi hajiya ban san dalilin da ya sa ba duk lokacin da na tuno haniya a cikin zuciyata sai na ji ta fitan min are sannan ko sunanta ba na so na ji ana ambata na rasa yi dalilin da ya sa nake jan haka hajiya balkis ta ce subhanallahi kana addu'a kuwa ya ce ina yi ta ce a'a abana na san halinka baka damu da yan addu'a ba yanzu zamani ya canja dole mu dage da yan addu'a ba mu ci abinci mu kwanta ba ba ma kula da kanmu hakan bai dace ba zan ɗauko maka littattafai na na addu'o'i ka rinka yi insha Allahu matsalar ka za ta warware da ikon Allah Hajiya Bilkisu ta shiga ɗaki ta ɗauko masa littattafanta na addu'o'i ta bashi ta ce masa ga sunan ka rinka karantawa ka ji ko abdullahi ya amsa ya godiya ana cikin haka haniya ta turo masa text a waya ya ɗauki wayar ya fara karanta test ɗin da ta turo masa masaro assalamu